Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai kowa mai komai mai rayawa da kashewa mai bayarwa da hanawa. Tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a bisa ga annabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa da ma wa'anda suka bi su a tafarki na gaskiya amin. Masu saurari assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da haka kuma sannunku da kasancewa da mu a wannan tashar ta mai suna shafa labari hausa novel tv tashar da ke kawo muku littafan hausa zafafa masu faɗakar da ku nishaɗantar da ku gami da ilmantar da ku a yau ma muna ɗauke da wani ƙayataccen littafi mai suna inda rai wanda ya samu kyakkyawan rubutu daga marubuciyar nan aisha aliyu garkuwa sai ku kasance tare da ni milhat da zan jagoranci karanto muku shi inda rai kashi na ɗaya Kar ku manta, ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Bismillahirrahmanirrahim. Adamawa Yola Yau garin an tashi da tsananin sanyi mai ratsa jiki da ɓargon ɗan adam. Sanyi ne kuma irin na damuna, wanda aka kwana zugar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Kana aka wayi gari da shi. domin har yanzu karfe biyar na yamma ana yanye-yanye yayyafi da ya tsananta sanyin a garin wadda ya tilasta mafi akasarin mazauna garin sanya rigunan sanyi da za su yi musu garkuwa da sanyin. Yola International Airport cike yake makil da tarin dandazon mahajjatan jirgin ƙarshe da zai tashi daga Najeriya zuwa Saudi Arabia. Gaba ɗaya taron matafiyan duk wanda ka gani fuskarsa cike da tarin alhini ɗimuwa gami da matsananci bugawar zuciya mai cike da fargaba kana da taraddadi mai tsananin gaske irin fargabar da mai tsananin gaske irin fargabar da ɗan takarar shugaban ƙasa da ya binne miliyoyin kuɗaɗe a kamfen yake riskar kansa a lokacin da ake faɗin sakamakon zaɓen to irin wannan fargabar maniyyatan suke ciki baki ɗayansu saboda hukumar amsar jiragen bakin mahajjatan na duniya baki ɗaya ta fitar da sanarwa cewa da karfe 12 daren yau din za a rufe King Fahad International Airport Saudi Arabia wadda dama shine karshen rufewa duk sauran airports din a rufe su saboda da fifi da kurewar lokacin cikin tsananin shiga rudu wani farin dattijo da ba zai gaza shekaru 52 ba ya shiga cikin asalin taron maniyyatan gyara murya ya tare fuskantar su da kyau a matsayinsa na amirul hajj na adamawa wadda kuma a shekarar ne aka ɗora shi yayin da tuni tsagin adawarsa suke farin cikin ganin a shekararsa ta farko maniyata sama da ɗari bakwai da hamsin ne ba za su samu damar zuwa hajji ba fuskantar taron ɗaruruwan mutanen maza da mata ya yi cikin muryarsa da ke cike da rauni tashin hankali da karaya ya ce da farko ina mai baku haƙuri bisa jinkirin da aka samu na isowar jirgin ƙarshe da zai kwashi mahajjatanmu zuwa ƙasa mai tsarki. Ku yi haƙuri, ku kwantar da hankalinku. Kun sani, na sani, alƙawarin Allah tabbatacce ne, in dai Allah ya ƙaddara bana za mu je da arabiya kuma mu yi aikin haji, to insha Allah sai mun je. In kuma Allah ya babu rabonmu, ba masu zuwa ba ne, to fa duk nacinmu da ƙoƙarinmu da kuma na wurin ganin hakan ya tabbata ba zai yiwu ba so mu mai da lamarinmu ga Allah domin shine kaɗai mai iya mana sai kuma ya shiru tare da zurawa PA ɗin tsohon amirul hajj ido wanda aka sauke kafin a ɗaura shi cikin haƙilo hargowa gami da ɗaga sautin murya mai tattare da kishi ya kalli taron jama'ar tare da cewa na nawa kuma ai kun ga bambancin aikinsa da wadda ya gabata ina tunawa last year tun saura kwana biyar a rufe jidda airport aka gama kwashe mahajjatanmu bana kuma gashi duk najeriya mu ne kuran baya kai ba ma najeriya kaɗai ba duk duniya mu ne kuran baya yanzu fa ku duba karfe biyar na yamma jirgin namu ma bai iso ba bare a je ga batun scaring bare a kai ga tashin mu gashi akalla mun kai mutum ɗari bakwai to jirgin da yake da shi da muke tsammanin zuwan shi ma mutum ɗari biyar kacal zai ɗauka kun ga kenan duk yadda za a yi ma sai mutum ɗari biyu da burbushi sun rasa a damar zuwa aikin haji da kuɗinsu amma za a hana su zuwa annabi ya yi gaskiya da ya ce mu je tun kafin a fara hana mu zuwa gaba ɗaya al'ummar wurin maganarsa ta yi tasiri a zukatansu saboda shi ce, zuwan haji babu abin da ya tsana a duniya kamar abin da zai katange shi da tafiya wani sashi kuma na masoyan tsohon amirul hajj da aka sauke ni suka fara tsowar cewa ba ma yi ba ma yi mai yirwa gwamna a canza mana shi mafiya kasarin maniyatan kuma kuka suke yi sharshar da hawayensu much especially waɗanda shine zuwansu na farko sukan kuka suke har da gunji cikin gamsuwa da fusatan maniyatan farin dattijon da ke cike da kamala daga musu hannu cikin tsananin tuhumar kansa da laifin ganin ya gaza wadatarwa mahajjatansa ababen asufuri wasu hawaye ne masu zafi suka fara tsatsafowa cikin jijiyoyin idanuwansa allah ya sani baya son ya zama sanadin rashin zuwar wasu domin ba mamaki wani in bai je bana ba babu tabbacin duk za su kai nexi a raye murya na rawa ya kalle su kana ya ce ku yi haƙuri mai da lamarin mu ga ubangiji mabuwayi gagara misali insha Allah duk za mu tafi gani nan fa ni ma kaina ban don irin sauri duk suka daddaga kawunan su sama saboda jin dare da rugugin babban jirgi da ke tsaukar angulu a cikin airport din cikin sauri wannan da jin ya faɗi ƙasa tare da yin sujuru shukur yana hawaye na farin ciki ya kwanta daga idanunsa maniyatan kuwa hamdala suka fara yi wasu na rungumar juna wasu na sujudu shukur ɗin aisha ma tana cikin masu yin sujudu shukur ɗin sai da ta yi sujudar ta gode wa allah kana ta miƙe tsaye tare da shiga tsawon cikin masu rungumar juna cikin tsananin jin daɗi ta rungume maryam kanar masoyinta abin alfarinta wato barista kamal mubi ita ma maryam rungume aishan ta yi cikin jin daɗi ta ce an ta yi sha allah ya amsa addu'anmu cikin jin daɗi aisha ta sharci hawayenta domin tana ji a jikinta insha allah za ta je aikin hajji haɗaɗɗiyar wayar ta kiran iphone 13 pro ta zaro kana ta danna barista kamal kira buga ɗaya a na biyu ya ɗaga cikin tsananin so kulawa ya ce hello my dear ya aka yi wani amintaccen murmushi da ya sa dimple ɗinta duka biyu suka lotsa ta tara limshe murin idanunta masu wataccen gashin idanun da ke jike da ruwan hawaye cikin murya mai cike da haiba kamala da girmamawa ta ce alhamdulillah barista jirgi ya iso da su ce masha Allah alhamdulillah ya sarkin kuka yanzu ne kuka ya kare ko shagabatu na murmushi mai cike da kamala ta yi ta bude idanun nata cikin muryarta da ta dan rikita kwanya na maza ta ce eh barista kai jinjina cike da jin daɗi yadda take magana da shi cike da biyayya mai gaurayewa da su numfashi mai sanyi fitar na mai imajin irin zama aure da za su yi ce amma wani jirgi ne ba dai arik ba kam ko da sauri ta juya gefen damanta inda farfajiyar sauka da tashin jirgi yake idan ta zuba akan tambarin jirgin da aka rubuta saudi arabia da manyan baƙaƙe kana gefe an rubuta da harshen larabci ta ce a'a ba Arif ba ne Max A ne ko Kabo ko Mangal ya kuma tambayar ta cike da tsoron kar karamin jirgi aka samu ya gaza ɗiban mutanen duka ya zama tana cikin waɗanda ba su samu shiga ba cikin sauri ta bi bayan Maryam da ta kamo hannunta tana da alamun har an fara screening cike da jin daɗi ta ce a barista duk ba su ba ne, duk mun girme su ai mu abun masu abun ne suka zo saudi arabia airline ne da kan shi ya zo ɗaukar mu wani abu sai mu yan baiwa cikin murmushi da ta kare magana tare da miƙa 'yar takardar vizanta aka buga mata tambari a kai kana ta naɗe shi cikin e-passport ɗinta haka aka ci gaba da tantance da ake musu duk abin da ya dace sauri sauri gudu gudu domin su samu su tashi karfe shida daidai don in sun tashi da daidai din ne za su isa karfe goma daidai namu na agogon Najeriya Nijar Cameroon da Chad wadda kuma zai yi daidai da karfe sha biyu na daren agogon Saudi Arabia wanda kuma suka ba da cikakkiyar sanarwa mai cikakkiyar ikon cewa sha biyu dare daidai za su rufe airport ɗinsu sun yi gargaɗin cewa ko da one minute ba za su kara ba to fa dole sai dai su juya inda suka fito alhamdulillah tuni sun yi nisa a komai har fasinja sun fara shiga jirgi. a ɗaya sashen kuwa wanda ake bincikar lafiya pilot and hostess tuni an gama bincikar lafiyar hostess ɗin kaf an kuma ba su duk kulawar da ta dace da su domin yanzu za su juya duk da su an sauya wasu ne cikin kwarewa likitan da ke sashi na musamman ya fara bincikar lafiyar pilot ɗin da zai juya da jirgin taj din da abokin aikinsa pilot irfan imran ya sauko da jirgin kana kuma za su juya da shi cikin kwarewa da iyawa doktor ya gama duba su ciki da waje a hankali jinjina kanshi tare da kallon taje ce bibi ɗinka normal kai komai ma normal ne sai dai hat ɗinka na bitin so fast yayi yawa yana bugawa sosai menene matsalar cikin sauke noyan numfashi tare da lumshi sexy eyes ɗinsa da tarin gajiya ya ƙara rikita su tare da ciwon kai da bai buwaye shi saboda rashin bacci domin tun da watan zulhaji ya tsaya bai samu cikakkiyar nutsuwa ba kasancewa yana aiki da ƙarƙashin kamfanin saudi arabia airline wadda hakan kan sa duk ƙarshen shekara aikin su kan ruɓanya cikin tausasan lafazi da sanyayyen murya ya ce hm cikin kula dokta ya kalli pilot irfan imran da ke cewa amma ai wannan ba wata matsala ba ce da za ta hana shi aiki sai dai kan shi na mishi ciwo ya ƙara magana cikin alamun sanin halin touch ɗin mutum ne shi mai tsananin zurfin ciki ga juriyar ciwo ya tabbatar ba zai buɗe bakinsa ya ce ga wani abu ba ko shi sai dai ya gani da ganin jijiyar goshinsa ya tashi kana a gefe da gefen kanshi suna harbawa ga kuma idansa da suka sauya launi zuwa ja ta ciki nan da mu sarkin haƙuri ya kasance mutumi mai tsananin haƙuri kawai ci uwa uba zurfin ciki yana da wasu irin nasosin halayya masu cike da alkunya sai dai yana da tarin ƙwarjini kai dakto ya jujjuya tare da cewa tun yaushe kake fama da matsalar buga zuciyar da ciwon kan yana mai miƙe tsaye ya ce almost two, weeks kenan yana fama da matsalar Dr. Doctor ya ce ok yanzu kafin ka zo su ma can Saudi Arabia sun san da wannan matsalar ta kenan kai jinjina tare da fara tafiya yana mai kallon time a da agogon diamond da kamfanin gucci da ke a ɗaure a tsintsiyar hannunsa ganin karfe shida saura kwata ne yasa ya ƙara saurinsu bisa gefen wani ɗan madaidaicin gado ya zauna pilot irfan imran kuma cikin yakinin ci ya ce wa doctor yes saudi arabia sun sani kuma jordan ma sun sani haka ma katar din da haka aka ba shi izinin tashi katar. kai dr jini na kana yi saurin bin bayan taci din wani dan magani ya balla tare da miƙa mishi ya amsa ya afka baki tare amsar goron ruwan faro ya kora maganin da shi sai kuma ya soke numfashi mai nauyi tare da buɗe bakinsa kana ya ɗan ɗaga tonk ɗin shi sama kaɗan saboda ganin doctor na son saka mishi magani wanda ya fahimci na ciwon kai ne a ƙasan harshen nasan ya manna mishi ƙwayar maganin in 5 seconds magani ya narke ya fara bin jijiyoyin kansa a hankali limshe idanunsa tare da ɗan gyara kwanciyarsa Dauda da kanshi ya yi saurin kwantar da kansa a bisa filo limshe idanunsa ya kamar mai bacci amma ba bacci yake ba yana sauraron bugun zuciyar tasa ne da ke lafa da kuma fitinannen ciwon kan da ya fara sauka in 2 minutes ya ji bugawan zuciyar ya lafa sosai haka ma ciwon kan gwaje-gwaje na musamman da ta yi mishi don tabbatar da lafiyarsa a matsayinsa na mai jan mutum kusan dubu murmushi ta harce alhamdulillah komai ya daidai za ku iya tafiya Cin haka nisa ta ci miƙewa tare da gyara wuyan rigansa daga nan suka fito a nan cikin jirgin kuwa alhamdulillah gaba ɗaya fasinjas ɗin duk sun shiga yayin da tuni hostess ɗin sun fara aikinsu cikin iyawa da ƙwarewa suka rufe durowin jirgin tare da gyara sakalawan fasinjas din nasu seatbelt domin sanin pilot din na shigowa za su daga ni gaba da fasinjas din kowa da irin kalar tunanin da da yake da kuma nazarin da yake yi mafi akasi selfie suke bugawa kamar ba gobe wadda maryam da aisha ma na cikin su su first class ne ta gaba gaba ba su da nisa da gefen matuka sai hoto da bidiyo suka yi tayi da ita maryam Aisha da ke gefen wata 'yar dumadumar mata mai matsakacin shekaru wacce ke rike da wayarta bisa alamun karatun Kur'ani take cikin suratul kahf kasancewar yau ɗin ranar Juma'a ce. Ganin alamun ta jire ayar ƙarshen surar ne sai addu'a ta shafa a jikinta sai kuma ta ɗan kalle su a fakaice ganin alamun kamar dai bakin shiga jirgi ne saboda yadda suka ta kafta selfie ba kakkautawa don gajeren murmushi da ke nuna alamun sakin fuskarta ta yi tare da ɗan jingina kanta da kujerun ta kalli gefen dama inda Aisha take tana kallon baiwar kyau da haiba da Allah yau Aisha ka tarin kwarjini hakanan ta tana barge ta saboda Aisha mutum ce mai shiga rai lokaci ɗaya ga kwarjini tana da yanayin nan da idan mutum bai san ta ba zai ce tana da girman kai sai dai ba girman kai ba ne girmama kai ne in an zauna da ita ma kuma zaka gane tar halayyar ta masu sawa a so ne cikin mutunta aisha ta kalli kamilar matar da har zuwa lokacin fuskar ta ke dauke da sanyar murmushi kana ta ce hi still da murmushi a fuskar matar ta dan gyara zamanta da na wayarta ta ce assalamu alaikum cikin lumshe da aisha ta ce afwan madadin yi miki sallama na ce hai tana mai kallon aisha ta ce ba komai dama na yi miki haka ne don tunasarwa kai aisha ta jinjina tare gyara zamanta tana ta ce sunana aisha abdullahi Matawalli? ita ma matar murmushin ta tare cewa ni kuma aisha aliyu garkuwa cikin tsoron maryam ta wari idan ta ce la anti garkuwa kai yau gani ga garkuwa duk da muna ƙasa eh, muna ƙasa ɗaya gari ɗaya amma ban taɓa ganin ki ba sai ga cikin ikon Allah yau tafiya ta haɗa mu murmushin garkuwa ta yi wadda ke nuni da karamci da kula ga duk wani masoyinta tare da kallon Aisha da ta fara yi musu bidiyo tana cewar bari yi mana bidiyo tafi hannunta ta sa ta ɗan ƙara fuskanta rija ya isa haka mu yi addu'a za a tashi yanzu kai maryam jina ita kuwa aisha mata walle wani sabon bidiyo ta fara cikin nutsuwa da maɗaukakin jin daɗi take magana hai barista wannan bidiyo ɗin naka ne kaga yanzu zamu tashi an ce six za zamu tashi yanzu mu saura one minute mu tashi ka sa mu addu'a Allah ya kawo mu lafiya mu zo mu same ku lafiya sai kuma ta yi saurin juyar da wayan gefen window seat ɗinta tare da zurawa harabar airport ɗin ido a ran suke cewa la a shi jirgin makarar mota yake tafiya da tayoyinsa a ƙasa yana fesa gudu ikon Allah ita mara windows din take leƙawa haka dai kowa da abin da yake cike da farin ciki za su ziyarci ƙasa mai tsarki cikin sauri Aisha ta sa wayarta a airplane mode saboda jin ɗaya daga cikin hostess ɗin na cewa mata ta kashe wayarta haka yasa ta ɗan kife wayar bisa cinyarta tare da gyara zamanta kana ta gyara tsakalar earpiece ɗin da ke hannun kunninta tana mai jin waƙar inda rai na sani akwai rabo yana zuwa haka yasa ta gyara zamanta tare da sauƙi sanyin numfashi tana mai hamdala a ranta tare da tarye dukkan irin tarin buƙatun domin waƙar nan kan sosa mata taɓin ƙadararta yes ai dama inda rai akwai rabo duk safin ƙadararka ba za ka cire tsammanin waraka ba numfashi mai sanyi ta fitar tana mai magana da zuci ta ce alhamdulillah o oh, ya allah na gode maka yau ni ce aiki zan tafi makka ya allah ka isar da mu lafiya in gani gaban ka'aba in rungumi ka'aba in faɗi in faɗi tarin ƙadarorina na masu zafi da ɗawainiya da rayuwata in yi addu'a in sha zamzam in yi tawassali da shi in har akwai jinnu ko ta cutar da ke tare da ni da ke ana ni samun salama da zaman lafiya a rayuwar zaman aure na rabi ka yaye min shi ka sauƙaƙa min jaraba mai zafi domin jarabawar aure ita ce jaraba mafi ciwo a rayuwar mace ba jaraba da ta fita ciwo da na cuta ya Allah ka sa in yi hajji mabruk Allah ka amsa mu addu'o'in da zan je in yi ya Allah ka takaita min matsalar rashin nagartar aure ka sa in ne aure da barista sai mutuwa za ta raba mu ya Allah in dai aure na da barista alkhairi ne Allah ka tabbatar da shi ka sa shirin aure na da barista ya tabbata ko dan farin cikin mahaifiyata da mahaifina ko dan in tsira da zargin mutane da ke ganin cewa ni ce nake kin yin auren wannan su ne maganganun zuci da Aisha take yi daidai lokacin kuma ta yin gaba ɗayan jirgin ya fara rabuwa da ƙasa alamun yanzu za su ɗaga kenan a can gaba kuwa wurin pilots ɗin cikin nutsuwa da tsananta burgawar da zuciyar taj ke yi ya ci gaba da tsaita komai na tafiya yadda kawai zai zauna ne yana kallon na'urorin ba tare da ya taɓa komai ba muddin sun ɗaga sama a can bayan kuma wuraren fajin ɗin cikin sauri sababbin fara shiga jirgi da suka rurrufe idanunsu kuwa kowa da addu'ar da yake yi a gefen first class kuwa da turi aisha ta matso gaban kujerar tare da kife kanta da jikin kujera da ke gaban tata kujerar wanda Maryam ce ke kai cikin tsananin kaduwa da tsoron da mafiya tsara mutane suke ji a su na jirgi na farko rumtse da ta yi da masifar karfi lokacin da ta ci jirgin ya rabu da kasa baki daya farfelin sun fara aiki na musamman domin tara iska don saita hancin jirgin wadda haka ya sa jirgin ke yake marisa irin dai 'yar marisar nan da manyan jirage ke in sun zo tashi don nasu baya kai na ƙananan jirgin irinsu sauran kamar saman kujera da maryam ke yi kai aisha ta yi tare da riƙewa saboda wani zumtaci jirgin ya tamkar zai riƙo ta ya faɗo ƙasa wadda aka yi sata zuciyarta ta ba da sautin zum har take jin kamar hanjin cikinta na barazanar barewa ya salam aisha farar kura ga tsoro gaban tsoro wani irin karwa jikinta ya fara yi tamkar mazari saboda azababben tsoro da tsinkewar zuciya karkar haka jikinta ke rawa cikin tsananin kiɗima ta fara karanto